ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه وقد خلت من قبلهم المثلات وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب مشركي سنا غوغا tambayarka بيركا uquba اقوبا ذات زومسو ya kai wannan manzo suna ganin ta yi jinkirin saukowa alhali ba su gama kammala jin daɗin ni'imomin da Allah ya ƙaddara masu ba sannan uƙobar ire-irensu ta gabata akan al'ummomi masu ƙareta manzanni a gabaninsu to don me ba za su yi izina da su ba kuma lalle ubangijinka ya kai wannan manzo mai yafe wa mutane ne duk da zaluncinsu baya gaugawar yi musu uƙuba saboda su tuba zuwa ga Allah kuma lalle shi mai tsananin ukuba ne ga masu zarcewa akan kafircinsu in ba su tuba ba